a da da 1438 daidai da biyar ga watan august shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 143 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam afani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tarihi da rayuwa da tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya gudanar da al'amuran rayuwa da addininsa malamai suna jinjina ga ibnu qayyim al-jawziya duba zuwa ga cewa ya rubuta littafin nan yana halin tafiya ne a kasar makka inda ya je aikin haji nesa da garinsu na dimashku sham da kayan aikin sa da littafansa allah ya saka mashi alkhairi muna cikin ainihin fasalin da ke bayani akan al'aƙiƙa wato dabbar da ake yanka ma jariri ko jaririya a ranar bakwai daga haihuwa za mu tashi inda malam ya ce asamin abu na takwas daga cikin abubuwan da suke nuni izuwa asabi'u ne asabi'u abu na bakwai da gaske abubuwan da yake kawo mana wanda suke nuni zuwa ga ainihin wato falalar da ke cikin abin nan layya hakika yace annallahu subhanahu faddala dhakara ala al-unsa kama qala wa laysa kal'unsa. dhakaru kal-unsa yana bayani akan dalilan da suka sa aka bambanta cewa namiji a yanka masa rago biyu jaririya ta mace a yanka mata rago guda ɗaya yace abu na takwas Allah abu na bakwai amin Allah subhanahu wata'ala dama ya fifita namiji akan ta mace a inda yake cewa walaysa dhakaru kal Unsa. wa muqtada hada tafadul da Allah yace lallai namiji ba kamar ta mace bane to abinda wannan fifiko yake nuni zuwa gare shi tarjihuhu alaiha fil ahkam sai zama kenan wajen hukunce hukunce na namiji su fi na mace yawa ash-shari'atu bi hadha at tafdili fi ja'al zakari kal unthayn daka shari'a ta zo da irin wannan fifikon a inda ta sanya namiji ya zama a matsayin ta mace guda biyu fi shahadati a wajen shaidu shaida daya idan ba a samu daya namiji ba sai a nemo mata guda biyu wal mirasi hakanan a wajen gado da abinda namiji ke dauka zai zama ninkin abinda mace ke dauka ne sawa'un kasancewar su ƴaƴa ne ko ko miji ne abinda zai dauka eh, zaka zaka lura cewa ninki ne akan abinda ta mace za ta dauka idan da ta ne ya waddiya da kuma wajen ainihin diya fansa da za a bayar ta rayuwa ko makamancin haka idan an yi kisa na kuskure fakazalika ulhikatil aqiqatu bi hadhihi al-ahkam to ita ma dabba aqiqa sai aka jingina ta aka jingina ta da wannan hukuncin asamin abu na takwas annal aqiqata tushbihu al-itqa anil mauludi shi wato dabban da ake yanka ma jariri na aqiqa tana da kama da yanta ba wannan jaririn ne kamar an toshin shi ne fa innahu rahinun bi aqiqatihi domin wannan aqiqa tana makalkala a wuyansa sai an yanka fal aqiqatu tafukkuhu wa ta'tiquhu yanka aqiqar za ta ento shi ta fitar da shi daga wannan sarkakiyan wa kana aula an yu'aqqa anil zakari bi shatayi sai zama abin da yafi dacewa sai ai ma namiji aqiqa a fanso shi da rago guda biyu wa anil unsa bishatin ita kuma ta mace a fansuta da rago guda ɗaya. kama anna itqal unsayni yaqumu maqama itqiz zakari kama yadda a wajen dukkanin sauran ibadoji da za a ce a yan tabawa to idan za a yan tabawa namiji guda daya in babu namiji guda daya to za a yan tabayi ne mata guda biyu a madadin namijin ɗaya. kama fi jami'at tirmidhi wa ghairihi an abi umama qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya zo a cikin littafin alimamu imam da waninsa daga Abu Umamah al-Bahili radiyallahu anhu yace daga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama manzon Allah yace ayyu mamri'in muslimin a'taqam ra'an musliman kana fikakahu minan nar duk wani mutum musulmi da ya yanta wani bawa musulmi wannan yantawar za ta zama mishi fansashi daga wuta yujzi kullu udwin minhu udwan minhu kowace gaba daya a jikin bawon da aka yanta za ta zama a madadin gaba daya ta jikin wanda ya yanta shi wajen yantar da shi wannan din daga wuta wa ayyu mamri'in muslimin a ta kamra ataini muslimataini duk mutum musulmi da ya yanta ƴaƴa guda biyu mata daga bauta kana ta ka kahu minan nari su biyun za su zama su ne fansar shi daga wuta yuzi kullu udwin minhuma udwan minhu kowace gaba guda biyu na waɗannan mata gaba ɗaya ɗaya kenan a kowace mace za su zama a madadin gaban shi guda ɗaya ma'ana hannun dama da hannun daman matan a madadin hannun daman shi haka dai haka dai wa ayyu mamra'atin muslimatin a'taqat imra'atan muslimatan kanat fikaka haminan nari haka duk wata mata mace musulma da ta yanta wata baiwa musulma daga bauta za ta zame mata fansa daga wuta yujzi kullu udwin minha udwan minha kowace gaba a jikin matar za ta zama a madadin gaba a jikin ainihin wannan da ta yanta ta wa hadha hadithun sahihun malam yace wannan hadisi ne ingantacce kamar da ya ambata al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi haka yana da shahidi a wajen al'imamu Abu Dawud da al’imamu Ibn Maja hadisi ne ingantacce akwai riwaya ma daga Abdurrahman dan Auf wadda al’imamu imam Abul tabarani ya fitar A shekul albani ya yi takhrijin wannan hadisi da tabbatar da ingancinsa a cikin as-sahiha lamba na 2600 da lamba 11 sai malam yace faslun ga wata gaɓa. ذكر أبو داود في المراسيل أن جعفر بن محمد أن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الأقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما yace yazo a cikin kitabul marasil na limamu Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah daga Ja'far dan Muhammad daga babansa Muhammad din kenan annan nabiya sallallahu alaihi wasallam to kaga tun daga nan akwai illa dan Muhammad baban Ja'far ba sahabi bane kenan akwai inqita'i tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qala fil aqiqa yace manzon Allah yayi magana game da hakika allati aqqatha fatimatu anil hasani wal husaini radiyallahu anhuma aqiqar da fatima ta yanka ma ƴaƴanta Hassan da Husaini Allah ya kara mata da ita da waɗannan ƴaƴanata manzo Allah yake ani ba'athu ila baitil qabilati birijlin ku aika wa da ungozoma ita ce alqabila mai karban haihuwa midwife ku aika mata da kafa guda wa kulu sannan kuma ku ci abin da ya samu wa at'imu ku ciyar da wasu wala taksiru minha azman kar ku karya ko da kashi guda daga cikinta wannan riwaya ce ta al-Imam al-Baihaqi a cikin as-Sunan dinsa sai dai kamar da muka ambata akwai inqita'i Sheikh al-Albani ya tabbatar da raunin wannan riwaya a cikin ad-da'ifa lamba ta 2500 da lamba 100 daidai abinda ke cikin riwayar na hukunce hukunce da labaran da ke ciki akwai wanda suke da shawahidu kamar kasancewar cewa Fatima radiyallahu anha ta yanka ma Hassan sadaka aka haife shi da Husaini sa da aka haife shi ta yanka musu aqiqa wannan ya tabbata ta wasu hanyoyi kamar da muka tattauna a karatun da ya shuɗe amma dangane da cewa ina hukuncin dole sai an baiwa ungozoma cinya guda wannan babu tabbas akai za a iya mata ihsani abin da ya samu ko a biya ta kudin ta na aikin ta daga baya kuma an yanka ragura na bakwai a aika mata da wani bangare dan kyautatawa ko zumunci ko makwabtaka ko kuma mai da ihsani duk wannan ya tabbata a ah, sannan za a ci daga mutanen gida za su ci daga wannan dabba kuma su ciyar da makwabta da ƴan uwa da makusanta da waɗanda Allah ya ainihin wato huwa ce da rabonsu sannan dangane da kariya kashi ina hukuncin dadda tsakashi ah, na dabbar layya a ah, dabbar hakika wannan akwai asar da suka zo daga wasu daga cikin magabata waɗanda dukkaninsu ba su tabbata ba a matsayin marfu'ai ba su tabbata ba amma akwai wasu asar waɗanda suke ainihin wato mawqufai da suka tsaya akan wasu tabi'ai ko sahabbai waɗanda suke da bayanai akan haka an samu al'imamu imamu shi da ibnu qayyim na ila yau a cikin tufatul maududi yayi maganganu akan su amma dai babu wani dalili da zai inganta a shar'ance da ya hana musamman da gaske abin da qayyim ya ambata cewa in dai ana cewa za a dafa naman ne a raba dan yi magana akan ya kamata kafin ba mutane naman a dafa shi kada a ba su danye saboda wanda ka ba shi danyi ka ƙara mushi wahala ne yace to indai zaka dafa nama ka ba mutane a bisa al'ada in aka ce dukkanin wannan kasusuwa a bar su haka yadda suke zaga zaga to da ya za a dafa shi kenan ba za ka ba mutane ya zama sun ji daɗin mu'amalantar shi ba yace wannan yana nuni zuwa ga babu wani abu da zai hana sannan me asalin al'adar mutanen garin game da sarrafa nama ita ma tana da mashiga a wajen annal adata muhakkima ana al'ada tana zama ka'ida eh, a rayuwa daga cikin usul eh, na ainihin eh, addini idan ba a samu wani dalili da ya zo ya saba mata ba da aka gwargwadon al'adar mutanen garin dangane da sarrafa nama sawa'un dafawa ne soyawa ne gasawa ne balangu ne kilishi ne gwargwadon abin da aka saba haka za a yi gwargwadon al'adarsu game da sassara kashi ko rashin sassara shi haka za a yi babu wani ainihin wato dalili na tabbas akan cewa an hana karya kashin wallahu ta'ala sai malam ya ci gaba da cewa faslun wa zakar ibn aymana min hadith anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama aqqa an nafsihi ba'da an ja'athu an-nubuwah sannan yace ibn ayman ya ambata daga ainihin hadisin Anas dan Malik radiyallahu an Anas annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa manzon Allah alaihi salatu wassalam aqqa an nafsihi yayi wa kanshi aqiqa ba'da an ja'athu nubuwa bayan annabta ta zo masa wa hadha alhadithu qala abu dawuda fi masaili malam yace wannan hadisin da kake ji al-imamu abu dawud ya faɗa a cikin masailul imami ahmad sun littafin kenan abu dawuda ya ma al'imamu ahmad tambayoyi ne akan mustalahul hadith jarhuwar wa ta'dil usulu da makamantansu Ta waɗannan amsoshin su ne masail ɗinsa ya ce, sami'tu ahmada haddasa bi hadith al ibn jamil an Abdullahi ibn al-musanna an sumamata an anasin, anna an sallallahu alaihi wasallama aqqa an nafsihi yace na ji ainihin al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ya karantar da hadisi daga Al-Haytham dan Jamil daga Abdullahi ibn al-Musanna wanda yana da rauni wanda Abdullahi ibn al-Musanna shine raunin wannan isnadi daga Sumama daga Anas daga Anas cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi annabi din alaihi salatu wasallam yau kan shi hakika qala Ahmadu sai imam ahmad yake cewa abdullahi ibn muharrir an da an anas annan nabi sallallahu alaihi wasallam aqa an nafsi sai ya ce to ne da nasar riwayar dai shine abdullahi dan muharrir ne daga qatada daga anas qala minha mihna amin sai mihna bin yahya kenan ashami abu abdullah mihna ana karanta haka da tashili mihna ana kuma cewa u da alhamza wani babban malami ne daga cikin ɗaliban al'imamu ahmad shekarar shi arba'in da uku a gaban imamu ahmad yana koyon karatu ah, babban malami ne allah ubangiji ya gafarta mishi Mihina ibnu yahaya ashami ya ce qala ahmadu ahmad ɗan Hambali ya ce haza munkaru wannan hadisi ne munkari wa Afa abdullahi bin al-muharrir sannan ya ce abdullahi dan muharrir shi ma mai rauni ne babu shakka akan abdullahi Ɗan muharrir maturuki ne ma kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya ambata a cikin littafin taqribut tahdhib sai dai wannan riwaya labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa kanshi hakika. wannan labari ne tabbatacce al Albani ya inganta wasu riwayoyi da suka zo daga cikin riwayoyin nan akwai ainihin wato Anas din a wajen al-Imam Tahawi ya ruwaito a cikin mushkilul asar na limamu tahawi da isnadi tabbatacce har ila yau akwai a cikin littafin al-mu'jamul awsat na abul qasim tabarani da kuma ibnu hazmin a cikin muhallatasa da ainihin abdiya diyauddin al-maqdisi a cikin al-mukhtara dukkanin su sarwaito ta wasu hanyoyi tabbatattu cewa lalle ya tabbata annabi alaihi salatu wassalam ya yi wa kanshi hakika bayan ya samu annabta a shekul Albani rahimahullah a cikin as-sahiha silsilar sahiha lamba na dubu biyu da bakwai da lamba ashirin da shida ya yi takhrijin wannan hadisi ya tabbatar da ingancinsa da aka kisa tana nuni zuwa ga tabbatar da halascin yi wa mutum hakika da kan kanshi bayan ya girma idan ya tabbatar da labari akan cewa da ba a yi masa ba wani dalili ya hana a yi masa kuma babu a cikin hadisin abin da ya zo da hani akan cewa wai kai da kai akikan karkaci kiyashi akan cewa sanda ya kamata a yi kana yaro dama ba za ka ci ba to kaga ai kana yaro kuma ba da kudin ka za ba ko kaga ai akwai kofin kiyasin da yawa da haka babu wani abu da ya hana an kana da bukata za ka iya ci ina fata mun gane domin shine asali halasci din sannan a ah, a irin wannan yanayin ma idan kai namiji ne sai ka yanka biyu shine asali idan mace ce sai ta yanka guda wannan tabbatacce ne a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka ji daga wannan riwaya wallahu ta'ala a'lam sai malam yace fasdun wa zakara abu Da'uda an abi rafi'in qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama adhana fi udhun al-hasan ibn ali hina waladathu ummuhu fatimatu radiyallahu anha bis-sala yace naga inji Abu Rafi bararran bawa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kiran sallah a cikin kunnen Hassan dan Aliyu sa'ad da Fatima radiyallahu anha wa an'ibni ibn ta haifi al wannan riwaya al-Imam Abu Dawuda ne fitar da ita hakanan al-Imam Tirmidhi shi ma ya fitar da ita da al-Imam al a cikin sunan dinsa da kuma cikin littafin shi Shu'abul Iman zaka ga Ibn Qayyim ya tattaro riwayoyi da dama a cikin littafin Tufatul Mawdudi dan tabbatar da wannan riwaya da tabbatar da sunnar da ke cikin ta da kuma kokarin fitar da fa'idar da yasa ake yin haka a inda ya ambaci cewa hakan na nuni zuwa ga muhimmancin yaro ya fara jin tukunna ambatan Allah da tauhidin Allah da girman Allah da kadaita Allah da bauta da kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya da kira zuwa ga sallah ibada mafi muhimmanci ya ta waɗannan maganganu sai dai a kashin gaskiya hadisin bai tabbata ba da dukkanin hanyoyinsa a da an samu kamar irin su al'allama muhammad nasir albani rahimahullah da wasu malamai sai kokarin su karkata zuwa ga ingancinsa amma shi kanshi a Sheikhul Albani din daga baya ya dawo kamar yadda ya bayyana a cikin lamba ta da ɗaya ta Abdaifa ya dawo ya bayyana cewa lalle lalle wannan riwaya bata tabbata ba har ila yau akwai wasu riwayoyi a cikin littafin Amalul Yawmi wal Laila na Ibn Sunni da na al-Imam an-Nasa'i malamin Ibn Sunni din waɗanda aka yi kokarin a harhaɗa su don su bada inganci to dukkaninsu suna kewayawa ne akan riwayan Yahya bin ala da wani mutum mai suna ainihin wato Marwan bin Salam wanda duka waɗannan mutanen guda biyu masu rauni ne rauni wanda layan jadir a cikin riwayarsu sannan akwai riwayan Alhassan binu bin Amr As-Siddusi wanda shi kuma ya gaza waɗancan don shi maturuki ne ma gaba ɗaya to kaga irin waɗannan riwayoyin idan aka har haɗo su babu abin da su ƙara wa hadisin sai ƙara kashe shi da haka a dai a riwaya ne a ƙashin gaskiya wannan matsala ba ta tabbata ba wallahu alam da haka to me ake karanta ma yaro kenan idan an zo yi mishi tahaniki shine duk abin da ya sauka na addu'a na zikiri ko a ambatan Allah ko yi mishi isti'aza duk abin da ya sauka shi za a yi baya ga ainihin wato sanya mishi dabino za a samu dabino wanda yake ratib mai laushi wanda yake akwai sauran danshi a jikinsa in ba a samu babu laifi ana iya jikawa don yi laushi sai a tattauna shi sannan sai mutum ya saka a bakin yatsansa dan ali sai dirmusa sama dan jaririn a cikin bakinsa za ka buɗe bakinsa ne ka tsira mishi ka tabbata ya kai makogoron shi ne ma'ana ta haniki da su, ana so idan so samu ne wannan ya zama abu na farko da zai fara shiga bakinsa daga cikin wani abu na abinci baya ga nonon uwarsa da ya sha ko makamancin haka wannan yana cikin sunna idan ba a samu dabino ba malamai suka ce za a yi da duk wani abu mai zaki amma ya zama zakin na tsira ne ba na siga ba kuka je ka sanya mishi alewa ko ko sai a samu kamar zuma kenan ko wani abu haka wanda yake ɗanɗanan shi na daɗi ɗanɗano ne na ɗabi'a ko mun gane babu laifi akwai wasu yaran da munan sai ka ji an ce ba a samu dabino ba sai kai mamaki sai yi akwai inda ba za a samu dabino ba akwai wurin da watakila babu dabino ko babu shi a kusa ko kuma gaba ɗaya ma babu shi wannan abu ne mai yiwuwa to a irin wannan babu laifi a samu shi wani abu wanda wanda yake ainihin wato ya sawaka in ba a samu duk wani dan itace ba to ana iya yi da ruwa ana iya samu shi ruwa ya dan sha shi ma ah, ruwa madda ce tsabi'iya shi ma wato abu ne wanda yake haka Allah ya halicce shi ko babu lafi ana iya sa mishi ruwa sannan suka dafe goshinsa ko jikinsa ka mishi duk addoyin da suka sawaka uwar shi tana iya mishi mahaifin shi na iya masa yayansa malamin baban likita ma na iya yi a zamanin nan da ake samun likitoci ahlus sunna musulmai da nosin. ko su suna iya ba wani rikici ne da sai an samu wani liman ko wani wanda yake da babban mukami a addini ko wani wanda yake da wani eh, rawani ko ni recognition ba duk wanda yake a wurin zai yi wannan yana daga cikin abin da ainihin wato zamu iya cirewa daga wannan gabar wallahu a'lam to sai malam yace faslun ga wani fasli fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi tasmiyatil mauludi wa khitanihi wannan gaba za ta yi magana ne akan wato sanya ma yaro suna da kuma yi mishi kaciya qad taqaddama qawluhu fi hadisi ƙatadata an al-hasan an samura fil aqiqa ya gabata hadisin qatada daga al albasari al-basri daga samuratu dan jundub radiyallahu anhu akan magana akan aqiqa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuzbahu yawma sabihi wa yusamma za a sanya ma ainihin za a yanka dabbar yawma sabihi ranar bakwai ga wata wa yusamma sannan a sa mishi suna eh bakwai ga haihuwa da kuma khaira bayan kwana bakwai da haihuwa ko ba bakwai ga wata ba Maimuni ta تذاكرنا na يسمى الصبي قال لنا na abu Abdullahi yace ce mun tambayi malaminmu muna tattaunawa da al Ahmad game da cewa kwana nawa ya kamata a sanya wa yaro suna qala na abu abdullah sai al-imam ahmad yace yurwa an anas annahu yusammi yusammi li thalathatin arwaito daga anas ɗan malik yana sanya wa da suna bayan kwana uku wa amma samura shi ko samura mai riwaya wannan hadisi fa qala yusamma fil yawm as cewa za a sanya mashi suna ne a rana ta bakwai wa amma dangane da kaciya fa faqala ibn abbas sai ibn abbas ce kanu la tinu la tinuna sun kasance ba sa yi makaciya algulama ga yaro hatta yudrika har sai yayi hankali sai ya kai shekaru bakwai takwas goma kuma kamar haka qala al-maimuni sai maimuni yake cewa samitu ya kulu kana al-hasan yukrihu an yuhtana as-sabiyyu yawm sabii alhassan ya ce ana kyamatar a yi ma yaro kaciya ranar bakwai waƙala hambal hambal ya ce daga ainihin al'imamu ahmad inna aba abdullahi kala ya ce kawuna abu abdullahi yana cewa wa in hutina yau sabi'i idan aka yi ma yaro kaciya ranar bakwai fala ba'asa babu laifi wa inna ma kare halhassanu zalika li Allah yatashabbaha bil yahudi al-imam al-hasan al-basri rahimahullah ya ƙyamaci yin kaciya ranar bakwai ne dan kada a yi kama da yahudu dan ya shahara al'adar su sune mai yaro kaciya ranar bakwai walaysa fi hadha shay'un Ahmad dan Hanbali yace babu wani nassi da ya hana ko ya zo da cewa garan da za a yi qala maqhul maqhul yace khatana ibrahimu ibnahu ishaqa bi sab'ati ayamin Ibrahim alaihi salam Khalilur Rahman yayi wa dan shi Ishaqu alaihi salam kaciya ne ranar bakwai wa khatana Isma'ila li 13 sana shi kuma Isma'ilu shekara 13 zakarahu al Khalal, Khalal ya ambaci wannan qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sai Ibn Taymiyyah yake cewa fasara khitanu ishaka sunnatan fi waladi sai kaciyar da aka yi ma Ishaqu ta kwana bakwai sai ta zama sunna a cikin ƴaƴan shi banu Isra'ila wa khitanu Isma'ila sunnatan fi waladi Kaciyar da aka yi wa Isma'ilu ta shekara sha uku sai ta zama sunna ita kuma a cikin ƴaƴan shi al'ada ƴaƴan shi Larabawa taqaddama al الخلاف fi ختان an-nabi sallallahu alaihi wasallama mata kana zalika. magana ta gabata game da kaciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaushe ta kasance wannan maganganu da malam yayi zamu dan koma mu bi su a hankali da kuma ƙara neman wasu bayanai daga gare shi ila yau a cikin tufatul maulud abu na farko shine dangane da sanya ma yaron suna malamai sun yi maganganu ibn qayyim ya kawo su anan cikin littafin tufatul maulud wanda a takeice suna nuni zuwa ga halastin dukkanin abubuwa abu na farko sanya ma yaron suna tun kafin ma haife shi kamar da alqur'ani ya bayyana game da yahya Allah subhanahu ta'ala da yema baban yahya zakariya kenan bushara da cewa za a haifan mishi yaro sai kuma Allah ya ce mun sa mai suna yahya lam nabja Allahu min qablu samiya ba shi da ba yi da takwara ba yi da takwara ba taba wani mai irin sunan shi ba kaga tun yaron yana ciki aka same su wannan nassi ne alqur'ani da yake nuni zuwa ga halaccin mace mai ciki mijinta ko wakilin cikin idan mijin baya nan kamar ya rasu ko makamancin haka ko kuma dai wani wanda aka bai wa dama ya sa ɗan suna zai iya sa ɗan suna cewa to wannan yaron an haife shi namiji sunan shi kaza an haife shi ta mace sunanta kaza wannan ya halasta ya halasta kuma a bari da zaran an haihu ana haifan shi a sanya mai suna a ambaci sunan wannan shi ma ya halasta manzo Allah sallallahu alaihi yayi aiki da wannan sannan kuma ya yi aiki da ɗayan shine na jinkirtawa har zuwa bakwai ga haihuwar sa ranar suna kenan sai wasu malamai suka ce abinda haka yake nufi shine yaron da aka haifa wanda a san da aka ma haihuwarsa kana cikin yanayi na tattali wanda akwai takashuf akwai recession ko to ka san cewa ko bakwai ta zo babu wata hidima to kana iya mai suna da zaran haife shi idan ku kana sa ran za a yi wannan hidima ta aƙiƙa sai ka bari sai ka zo tare da yanka sai an yanka sannan sai a ambaci suna wannan malamai ne suka fitar da wannan kokarin raba me yasa wata rana aka sanya wa yaro suna ran da aka haife shi manzo Allah ya sa mai suna ne saboda lokacin manzo Allah kila yana sa ran bai da kudin da zai yanka su kuma sasan saboda yayi niyyar yankan raguna sai ya bari sai da lokacin yankan yayi sannan sai ya saka wannan duka ibnu qayyim ya kawo maganganu daga malamai akan wannan dangane da suna kenan jama'a sanya suna baya bukatan wani taro ko wani formal gadari baya bukatan wani formality ce sai an zauna zaka ga a cikin wasu tafai da ake karantawa da zaka ga hadda hadda addu'a addu'an sa suna an zauna sai an yi salati da sallama da tasbihi da hailala sannan a ce inna hadal mauluda alladhi wulida li fulan ibn fulan fashhadu ya jama'atal muslimina anna sammaynahu fulan ibn fulan sannan sai a yi ta addu'a a yi ta kawo ayoyi da hadisai ana ana addu'a wannan duka bai cikin karatun Muhammadu sallallahu alaihi wasallam baya ciki kawai gwargwadon bukata da gwargwadon wanda ana ganin ya dace su san me sunan shi kawai a gaya musu a cikin gida cewa wannan yaro sunan shi kaza babu laifi a faɗa a wajen gidan waɗanda ake ganin suna da haƙƙin su sani ya jama'a an muna haihuwa na sa ma ɗana suna wani ko ɗiyata suna wance ku taya na addu'a Allah ya shirye da ita ya sa ta akan tafarki na alkhairi shikenan su yi addu'a gwargwadon bukata babu laifi idan an ambata ranan ko kuma an jirkita sai ranan ainihin wato suna sannan babu laifi a je a faɗa a inda mutane suke taruwa kamar a masallaci ko a makaranta ko a wani wurin taron wa'azi ko wani wuri makamancin haka amma kada a mai da shi cewa dole sai an zo an faɗa a masallaci don shi ma wannan garin haka 'yan izala mun dawo da suna da wata sura kaga 'yan gargajiya da sauransu za a je tun kwana uku a kai wa liman da mai yanka da wanzan duk za a kai musu gayyata har da mai kiɗa ma za a gaya musu an yi haihuwa a gidan wane ranar kaza ne bakwai ranar da asusu duka za a tar kowa daga masallaci nan zai wuto da tarbin shi <laughs> zo a gama taruwa a yi addu'a a raɗa suna sannan a fito musu da abin walimar suna su ci sannan kowa ya wuce inda za shi sauran ma'aikata kuma da mahauci da wanzami sai su karasa ayyukansu da ana nan da izala ta zo sai aka dawo da wannan masallaci da tunanin wai hakan gyara ne gaskiya ba gyara bane sai dai in irin gyaran ganga azbinawa da watan da ba a samo daga salaf cewa suna yin haka a matsayin routine sun mai da shi al'ada dole sai an je masallaci ba ina fata mun gane wannan wannan gwargwadon a hali kenan dangane da sanya suna kafin haihuwa ran da aka haihu washe gari ko washe garin washe-gari aqsa mudda dai shine kai ya wuce bakwai ba a same su sannan sanya suna kamar da ibnu qayyim ya bayyana har ila yau haƙƙin mahaifi ne ko wakilinsa waɗannan da Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna wanda aka yi masa haihuwar to al mauludi lahu din nan duk da ya zo a matsayin mufrad amma ismul jinsin ya iya ɗaukan fiye mutum guda da baban wataƙila da sirikin baban baban da yayyin baban duk suna cikin da aka musu haihuwa ai ko al'ada haka mukan ce ai an mana haihuwa sai zama ba mata kace ta haihuwa mata dan uwanka ne ko abokinka ko kanin ko makamancin haka to wannan al-mauludi ismul jinsi ne kamar da da Allah yake cewa in ta'uddu ni'matallahi kaga ni'ima mufradi amma kuma aka yi magana akan lissafawa abu ɗaya me zai jawo lissafi kuma saboda nuni zuwa ga cewa ni'iman anan ismul jinsi ne wato ni'imomin Allah yake nufi inda za ku yi kokarin ƙirge ni'imomin Allah amma sai aka ce ni'imar Allah guda daya ba za ku yi kirga ta ba saboda ismul jinsi ne Qur'ani yana da irin wannan salon nashi na magana to waɗannan almauludi lahu da mahaifin in yana raye ko yana kusa ko wani wakilinsa ko wanda yake tsayawa madadinsa su suke da haƙƙin sanya ma suna zai zo mana magana dalla dalla akan sanya suna da fa'idar da ke ciki da su wanne ne sunayen kwarai su wanne ne ba na kwarai ba uba shi yake da wannan haƙƙin mata su kiyaye wannan saboda a wannan zamanin mata suna zangayi su a akan harkar sanya suna har yi tana tana da su ce sai an sa sunan wananta ko ba ta sanya suna iri kaza ko ba ta da wata hujja gamsasshiya a shar'ance me yasa ba ta san suna wata ma sunan za ta ce ai mijin ya taɓa yin wata budurwa ne mai irin suna da aka ba ta da a sa wa ita suna mai muna ba ta tana ganin wacce mai muna yake ne aka duk wannan wani irin yan shi'a ne su ne kawai za su ce suna kyamata suna mu'awiya saboda suna jin haushin wani mu'awiya kuma suna son suna aliyu saboda suna son sunan wani aliyu suna ya zama ma'auni ko mun gane har yan shi'a ne suke irin wannan ba su san a cikin dangin wanda suke kauna akwai mai suna muawiya ba a cikin wanda suke ki kuma akwai masu suna aliyu don haka ba haka ba daidai bane ya kuma ta ku bar iyaye maza su sanya suna babu laifi dan an shawarce ki ko kuma ya saryan miki da wannan da wannan haƙƙin saboda kauna da zaman lafiya ki to na baki yanci ki sa sunna ke ga dama wannan in ya sare da haƙƙin shi ne amma asali haƙƙin uba ne ko kuma shawara sannan kakanni su ma su san ba haƙin su bane kakanni sai su zo da zangayi su ma su ce dole sai an saka suna wanda suke so idan a babin shawara ne babu laifi amma su ɗauki abin a matsayin authority cewa su ne suke da ta cewa wannan kuma sun shiga haƙƙin asalin iyaye mahaifa ba daidai bane ya kuka kani wallahu ala to sai dangane da batu akan kaciya bari mu dan karanta daga littafin na shi ibnul qayyim a cikin wannan littafi na abin nan tufatul Mauludi bi ahkamil mauludi gashi daga wannan bugu na maktabatu darubun alqayyim wacce take kasar ainihin amman da ta hakikin abu usama salim ibn idin al-hilali gashi wannan bugu daga cikin shi zan dan karanta mana wasu fawaid da ya fada da wasu maganganu akai gashi da yake cewa a cikin shafi na 259 al-fasl ath-thani fi dhikri khitani ibrahim al-khalil wal anbiya ibadahu sallallahu alaihi wa sallama wa alaihim ajma'ina magana akan ambatan cewa sayyidina ibrahim alaihi salam yayi wa kanshi kaciya wanda hakan ya zama dalilin sunnantuwar al'adar kaciya da zaman ta fitra daga cikin fitrar addinin hanifiya miƙaƙƙen addini da Allah ya dan ya sanya ibrahimu akan shi da shi da sauran annabawa duka suna da kaciya malam yace fi sahihaini an min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama اختتن salatu عليه الصلاة والسلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم ko bilƙudumi duka akwai wannan riwayoyi gashi ƙalal bukhari alƙadumi mukhaffafa wahwa ismu mawda'in aka ce na ibrahim yawa kanshi kaciya yana dan shekara tamanin, bayan wannan kaciya kuma sai da ya rayu shekara 120 shekara sa 200 a duniya kamar yadda aka fada bil qadumi a wani waje da ake ce ma qadum ko bil qudumi da ainihin zarto ko aska wuƙa, sai bukhari ya ce shi ana shi fassaran qadum ne mukhaffafa wato sunan waje ne inda ya je ya saka ya kanshi ya kwaɓe suturarsa yawan wannan kaciya ya zauna ya jinya ta. qala sai malam ya ci gaba da cewa ƙala abu Dawuda wa abdullahi ibn ahmada wa harbin eh, innahum sa'alu ahmada an qawlihi ikhtatana bil qadumi qala huwa mawdi' ce an tambayi imamu ahmad inji abu Dawuda da abdullahi dan ahmad dan gidan abu dan eh, gidan shi ahmad dan hanbali kenan da harb ibn sulaimana duka sun tambayi malamin su imamu ahmad game da menene ma'anan ikhtana bil qadumi yace waje ne wa qala ghayruhu huwa ismu alatin huwa ismu lil ala wasu kuma suka ce sunan wani tool ne abin aiki ne abin yanka sai kawo waka cewa wahtajja bi qawli sha'ir fa qultu a'iruni al quduma la'allani akhuttu bihi qabran li abyad majid kaga yace ku ara mana aran zarto ko wuka ko makamancin su to bayan da ya gama duk kawo maganganu ga sunan kala daban-daban ya kawo ta riwaya daga al'imamu ainihin al a cikin sunan ɗinsa wacce take nuni zuwa ga tabbatar da cewa ƙuddum ɗin wuƙa ce ko wani abin yanka amma riwaya ce ba'ifiya wadda bata tabbata ba a can ƙarshe sai ya ce a sahihiyar magana ainihin wato su al'imamu ibnu hajirin daga baya da suka zo sun tabbatar da cewa ana nufin amfani ne da wuka wacce ba mai kaifi sosai ba don bai samu mai kaifi ba sai amfani da wata sawaka sai malam ya wal khitaru kana na al khisal latif talallahu subhanahu biha ibrahima khalidahu. kaciya tana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya jarabci Ibrahimu da Allah yake cewa idibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna daga ciki akwai kaciya dinnan Allah ya jarabce shi da cewa kayi kaza kayi kaza duka bai saba ba bai yi ƙasa a gwiwa ba bai yi musu ba bai tsaya yana tunane tunane ba ya aikata shi sa Allah ya girmama shi ya mai da shi babban mutum a cikin annabawa ya mai da ambatan shi da zuriyar shi suka zama manyan mutane a ko ina wa Ibrahim allazi waffa kenan ko wanda ya cika duk abin da Allah ya ce masa fa atammahunna wa akmalahunna ya cika su gaba daya faja'alahu imaman linnas sai Allah ya sanya shi ya zama jagora ga al'umma wa qad ya annahu awwala ma ikhtatana kama taqaddama wallazi fi sahih ikhtatana ibrahimu wa huwa ibn 80 sana wastamara al-khitanu ba'dahu fi rusuli shikenan sai kaciya ta tabbata bayan shi a cikin annabawa wa atba'ihim da masu bin annabawa masu yin addinin musulunci na annabawa hatta fil masihi har game da Isa alaihi salam fa innahu khututina shi ma an mishi kaciya wan nasara tuqirru bidhalika wala tajhadu kirista suna tabbatar da wannan a cikin bible ba sa musun shi duk da kuma yake su ba sa yi kama tuqirru bi annahu harrama lahamal khindiri wa harrama kasba sabti wa salla ila sakhrati wa lam yasum 50 yawman wa huwa siyamu alladhi yusammunahu as-sawmul kabir kama yadda a cikin injilansu suna tabbatar da cewa annabi isa ya haramta cin naman alhanzir alade kuma annabi isa ya ainihin wato haramta yin kasuwanci da neman arziki ranar asabaci sannan annabi isa ya yi sallah yana mai fuskantar alƙibla ta baitul maqdis sannan annabi isa kuma bai yi azumi na kwana hamsin da suke ce mashi babban azumi ba duk da kuma duk wannan abubuwan kuma suna yi suna cewa babu addinin su amma kuma suna yi saboda tufka da warwara da ke cikin addinin nasara allah ubangiji ka tsare mu sai malam ya ci gaba da cewa can gaba yake cewa fi mashru'iyyati wa annahu min khisalil fitra bayani a cikin cewa shari'a ta zo da ayi kaciya kuma na daga cikin siffofin fitra al-fitra wato ɗabi'ar da Allah ya halicci mutane malam yace fi sahihaini an abi hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خمس الفطره خمس akwai wasu ɗabi'u guda biyar na musulmai al kaciya wal da ainihin saisayen abin nan mara kenan amfani da wani abu wanda yake karfe dan saisaye mara wa qassu sharib da datse gashin baki wa taqlimul azatir da kuma yanke faratu wa nafsul ibd da cire gashin hammata wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi kamar da malam ya ambata faja'al al-khitana ra'asal ra'asa khisal al-fitra kaga al shi aka fara ambata a cikin su gaba daya inna ma kanat hadhihi al min alfitra fitra li'anna al-fitrata hiya hanifiyya millata ibrahim yace waɗannan an lissafa su ne a cikin fitra saboda fitra ita ce miƙaƙƙen addinin nan na annabi ibrahima wanda ainihin ake ce mashi al-hanifiyya wal fitratu fitratani akwai ɗabi'a guda biyu da Allah ya halicci mutane akwai akwai fitratun ta ta'allaku bilƙal ɗabi'a da ke da alaƙa da zuciya wa ma'arifatun lahi wa mahabbatuhu wa itharuhu ala siwa Ƙaunar Allah da sanin ainihin Allah da gabatar da Allah akan komai wannan ita ce fitratan lahi lati fataran nasa alaiha ta zuciya sai kuma akwai fitratun amaliyya akwai fitra kuma ta aiki wa hiya hadhihi ita ce wannan wadda ake yi ma jiki fal'ula waccan ta farkon ta zuciya tuzakkir ruha tana tsarkake rai watutsahirul kalba tana tsarkake zuciya wasaniya wannan ta biyun tutahhirul badana tana tsarkake jiki ne wa kullum minhuma tumiddul ukura wa tuqiha kowace tana taimakon ɗayan tana gyara ma ɗayan zama idan akwai lafiyar zuciya sai a samu lafiyayyen jiki lafiyar jiki ya taimakon lafiyar zuciya ma da ya ci gaba da cewa a can gaba da yake muna dan tsallakawa ne saboda ainihin wato wasu fawaidu kawai da su karu akan abin da ya faɗa a nan domin shi wannan littafin ya yi shi ne musamman domin ainihin bayani akan ita wannan qadiya ba, wato ta haihuwa da reno da makamantansu sai mu tsallaka inda yake cewa al-faslu sabi fi hikmatul khitani wa fawaidi fasali na bakwai da ke magana akan hikimar me yasa aka ce ayi kaciya kuma mecece fa'ida da ke cikin kaciya alkhitanu min mahasinin shara'i lati shara'a Allah subhanahu wa ta'ala li ibadihi wa kammala biha mahasinahum al dhahirati uh, zahirata wal batina kaciya tana daga cikin kyawawan dokoki da Allah ya shar'anta wa al'ummarsa ya kuma cika musu addinin su ta hanyar kaciya din ciko na fili da na ɓoye fa huwa shi kaciyan mukammilun lil fitratin lati fatarahum alaiha yana cika musu ɗabi'ar da Allah ya halicce su haza kana min تمام الحنيفية ملة إبراهيم da haka ya zama daga cikin cikon wannan addini na annabi Ibrahima miƙaƙƙen addini wa aslu mashru'iyatil khitan li takmilil hanifiyya dan haka asalin shar'anta kaciya dan cika wannan tsayayyen addini ne fa inna Allaha azza wa jalla lamma ahada Ibrahima wa wa'adahu an yaj'alahu lin-nasi imama yayin da Allah subhanahu wataala ya yi ma annabi Ibrahim alƙawari cewa zai sanya shi ya zama jagora ga mutane wa'adahu an yakuna aban li shu'ubin kathiratin Allah ya mishi alƙawarin zai sa shi ya zama uba ga al'ummomi da yawa wa an yakuna al-anbiya wal muluku min sulbihi kuma za a samu annabawa da sarakuna daga zuriyarsa wa an yaksura nasluhu kuma cewa zuriyarsa za ta yi yawa wa akhbarahu bi annahu ja'ilun bainahu wa baina naslihi alamatan alamatal ahadi kuma Allah ya bashi labarin cewa akwai wani abu da zai sanya ya zama alamar da za a dinga gane dangi da zuriya annabi Ibrahim an yaktinu kulla mauludin minhum sune su dinga yi ma kowane da daga cikin sa kaciya wa yakuna ahadi biha ah, mai saman fi ajsamihim sai wannan ya zama wato wani alama kamar da ake mutane tsage don a gane danginsu ko yarensu ko garinsu sai zama kaciya alama ce akan cewa wannan yana dangantuwa ne ga jini da dangi da zuriya da addinin annabi ibrahim falkhitanu alamul lidukhuli fi millati ibrahim kaciya kamar wata alama ne ko tambari na shiga cikin addinin annabi ibrahim wa hadha muwafiqun li ta'wili man ta'awwala qawluhu ta'ala wannan ya dace da fassaran wanda suka fassara fadan Allah da yace sibghatallahi wa man ahsanu min Allah sibgha cewa rinin Allah wane ne ya kai Allah iya rini mai kyau alal khitan suka ce kaciya a nufi fal khitanu lil hunafa'i bi manzilati sibghi wat ta'mid li ubbad salibi ita kaciya ga masu bin miƙaƙƙen addini tambari ne kamar yadda rina kaya da kuma at-ta'mid baptisma wankan tsarki da ake yi li ubbad salibi ga masu bautar cross kiristoci fahum su yutahhiruna auladahu suna riya cewa wai suna ma 'ya'yansu tsarki da wannan ruwa wannan blessed water da suke cewa bi za'amihim ariya wasu hina yusbighunahum fi ma'il ma'amudiyya yayin da suke tsoma su a cikin ruwan wankan baptisma wai kulna suna cewa al'ana sara nasraniyan yanzu wannan da ya zama nasara mai taimakon jesus fashara allahu subhanahu lil hunafa'i sibgatal hanifiya sai allah ya shar'anta masu bin addinin annabi ibrahim wato nasirin waja'ala mai samaha ya sanya alamar haka alkhitan kaciya faqala sai allah ya ce Lahi wa man ahsanu minallahi sibga وقد جعل الله سبحانه السمات simati علامات liman yudafu إليه muallimu biha Allah ya sanya ya zama ainihin dama akwai wasu awara su zama alamomi da za su zama suna nuni zuwa ga wanda aka mishi alama li hadhan nasu yasimuna dawabahu a cikin addini a ƙarƙashin haka ne ake yi ma dabbobi alama in za a tafi da su hadaya ko a rigawa ne ko a garken kaza ko a wurin siyarwa ko a ina ne kamar yadda kowa ya sani wa mawashihim da ƙananan dabbobinsu bi anwa'is simati da alamomi kala daban-daban hatta ya kuna fiha ma yudafu minha ila kulli insanin Ma'arufan bisimati sai zama a jikin dabbar akwai wata alama da an ganta an san dabbar wani ne kowa akwai irin alama da yake ma dabbobin shayin inda ake tara dabbobi da yawa a kara ko a a wurin allurar dabbobi ko a kasuwan raguna ko a ina ne da an ga alama kaza an san ta suwa ne ko irin suwa ne sun makar ta kunu hadisi sima mutawaritha fi ummatin ba'da umma kuma wannan alamar na iya zama ta gado ce al'umma bayan al'umma faja'ala Allah subhanahu wa ta'ala alaman liman yudafu ilayhi wa ila dinihi wa millati sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kaciya ta zama tambari ga duk wanda za a danganta shi ga Allah subhanahu wa ta'ala za a danganta shi ga Ibrahimu da addinin Ibrahimu da millar Ibrahimu wa yunsabu ilayhi bi nisbatihi al-ubudiyya wal hanifiyya wanda za a danganta shi zuwa ga Allah dangantaka bauta da dangantaka miƙewa akan addinin Allah hatta idza jahalat jahalta hala insanin fi dinihi urifa bisimatil khitani har in ya zama ba a san daga ina mutum yake ba wani addini yake za a iya gane shi da alamar ainihin alkhitan ita ce kaciya waran waranikihi da kuma ainihin loba in an gan shi da loba sai a ce to baya kan addini mu kake ga mutum babba adult kuma da loba wato da fatar kaciyar sa ba a yanke ba sai a gane cewa to wannan shi kaza ne kamar yadda ya tabbata lokacin da kafin zo manzo Allah sallallahu lokacin da wani sarki sarkin Byzantine wato kasar Asina kenan a yanzu kamar ka ce Greek ya mafarki wanda ke masa nuni zuwa ga gabatowar lokacin bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin siyar sai Ibn Hisham da littafin Tabaqat Ibn Sa'd da ya gaya ma malaman shi da masu mishi duba sai suka ce ai wannan annabin da zai ci mulkin ka annabin Larabawa nan shine ya kusa bayyana ce ya zama sama sama labarin shi aka ce aje kasuwa a samu mai kaciya haka suka zo 'yan sanda na sojan na wannan sarki suka zo kaciya suka dinga kwabe mutane wunduna har sai da suka samu masu kaciya to da aka ga masu kace aka ce to waɗannan larabawa ne yan garin su mutumin nan ne masu bin irin tafarkin al'umma sani kaga wannan kace ita ce alamar su aka kama su aka tafi da su sarki ya musu tambayoyi a shahidi shine wato abu ne sananne a tarihi cewa kaciya alama ne akan mutum na bin tafarkin annabi ibrahim alama ne akan ko dai shi jinsin jinin larabawa ne ko kuma ya musulunta ya bi addinin annabi ibrahim kakan larabawa kamar yadda mu misali yanzu ba jinsin su bane amma duk muna yin kaciya saboda muna bin addinin musulunci to haka koda za a ga gawa a wani wurin da ba a san huwiyyarta ba ba a san identity dinta ba loba da kaciya na iya zama dalili ko ƙara'in da za a gane wace iri ce a yanzu misali za a iya ɗaukan wannan a matsayin malamai sun kawo wannan a matsayin ɗaya daga cikin abin da za a duba don gane wane iri ne wanda kuma wannan irin nashi sai zai bayu zuwa ga irin hukuncin da za a yi magawa dangane da jana'iza da inda za a rufe ta ko aka san haka ina fata mun gane wannan sai malam ya ci gaba da cewa wa al arabu tud'a bi ummatil khitab ana ce ma larabawa al'ummar kaciya ولهذا جاء في hadisi هرقل inni ajidu mulkal khitani qad zahara kaji kissa yace ina tunanin fa wato malikal khitani sarkin nan na masu kaciya fa ya fi bayyana fa fa qala lahu ashabuhu la naka hadha fa inna ma tahtatilu al-yahud karka damu ai yahudawa ne suke yin kaciya faqtatilhum sai sai mu yaƙe su faqtulhum a kashe su fa bainahum ala zalika wa idha bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qad jaa bi kitabihi fa umira bihi an yukshafa wa yundira hal huwa maktun suna cikin wannan yanayin sai ga dan sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rasulullahi rasulullahi ya zo da ainihin wato sakon shi sai suka yi umarni da a tube shi a gani shin yana da kaciya fa wujida maktunan sai a ganshi da kaciya falamma akhbarahu anna al-araba takhtatinu qala hadha maliku hadhihi al-umma a lokacin su ba su da ilimi akan cewa larabawa suna yin kaciya sai suka ce eh lalle wannan shine sarkin wannan al'umma ta ƙarshen duniya ولما كان الواقعة وقعة أجنادين بين المسلمين والروم جعل هشام بن العاص يقول يا معشر المسلمين إن هؤلاء الكلف لا صبر لهم على السيف فذكرهم بشعار عباد الصليب وركنهم فذكرهم بشعار عباد الصليب وركنهم وجعله مما يجب إقدام الحنفاء عليهم وتطهير الأرض منهم da aka yi yakin ajinadin a ƙasar sham tsakanin musulmai da kuma waɗannan kiristoci kwamandan su mai suna hishamu ɗan as ɗan uwan amru bin al'as wanda manzo yake cewa cikin hadisin muslim ibn al-asi mu'minani hishamun wa amru amru ɗan as da ɗan uwan shi hishamu ɗan nan kwamanda ne shi ma daga cikin sahabbai ya dinga ziga musulmai yana ƙara musu mora yana cewa ya ku musulmai inna haula ilkilati kun ga waɗannan masu ƙananan idanu waɗannan masu ƙananan idanu la sabara lahum ala saifi ba su da haƙuri a wurin yaƙi fa zakkarahum bi shi'ari sari sai tuna musu da ainihin wato abinda ake gane sari bi shine alqilafi din asali wato a bayani ne akan cutar wadda ke faruwa zuwa gare su sakamakon loƙa da ke jikinsu lobar tana da tana zama wata maboya ce ta cututtuka da ragowan fitsari da ragowan mani da ragowan duk wani datti yana makalkalewa sai ya haifar musu da cuta wata daga cikin cutar tana bayyana sai idanunsu su dinga zama suna yin ƴan ƙanana ina fata mun gane wannan to sai zama musu kaman duk dabi'a ce a cikin su shi sa baya ga addini yana da haɗari ga lafiya rashin yin kaciya domin wannan fatar za ta dinga na ɗaiɗaya ragowar fitsari ga baligi wanda yake eh, namiji za ta dinga na ɗaiɗaya ragowar mani da duk wani abu da ya fita daga cikin al'aurarsa musamman idan wajen a tsarkinsa baya zame fatar ya tsarkake asalin kan kaciyar wanda kuma ba kowa ke wannan ba wanda galibi ma masu yin irin wannan ɗabi'a ta barin a zakarinsu babu kaciya ba ma masu yin tsarki ba ne masu yin fitsari ne kawai su tashi to kaga yana haifar musu da cututtuka da illoli kala daban-daban da haka ba daidai bane a samu mutum musulmi bai da kaciya wanda duk bai da ita zai ɗauki hukunci ne irin na annabi ibrahim lalle lalle ya je a masa sai dai in akwai tunanin zai zama talaf ga rayuwarsa zai halaka amma a zamanance abu ne mai sauki za ka asibiti ne kawai a je a maka ya allura ta kashe zafi anesthesia ta minti biyar kawai su sa fa ko ta aska kawai su datse suke nan sai a saka ka a ICU a ɓoye ka inda ba za a dinga ganin tsarecin ba a ta maka diresin bayan sati biyu ka warki ina fata mun gane daga cikin kuma abin da ya sa ake so a yi ma mutum yana yaro jama'a za mu zo mu ji cewa babu wani nasi ya tabbata karara kan cewa a yi wa mutum shekara bakwai ko shekara kaza gwargwadon bukata ne sannan kuma a aikace an samu salaf ɗin suna yi ranar bakwai din saboda yaro ƙarami idan aka yi masa wato daga ran da aka haifi yaro su yan asibiti ma sun fi so ma da zai yi ran da aka haifi yaro a mushi kafin ya saba da duniya ya san zafin ciwon jikinsa shi za ka ga ai ya mace da an haife ta sai ai mata hujin kunne ba ta da zafi ba an haife ta ranar da aka haife ta kowa shagari sai a kira wata tsohuwa ta mata hujin kunne yadda ake mu al'adun kasashen wadin nan dan bata san zafi ba bata riga ta saba da sabon environment din nan ba ta fito kenan min zulmatin salas din nan ko fi zulmatin salas ta fito kenan bata riga ta gane kan gari ba to sai ai marmaza sai ai mata wannan da ra'ayi mai yaro kaciyan nan a wannan daga ran da aka haife shi har zuwa ranar bakwai ga wata kusan duk ɗabi'ar sa guda ne za mu zo mu ji hikima akan juya shi zuwa bakwai ga wata din me yasa aka ce sai bakwai sorry ba bakwai ga wata ba ina cewa bakwai ga wata bakwai ga haihuwa nake nufi jazakumullahu khairan bakwai da haihuwa ko ranar bakwai me yasa aka ce sai ranar bakwai zamu ji hikimar daga ibnu qayyim to a yi ranar bakwai din nan ga haihuwarsa yana da fa'idarsa na farko tukuna bai riga ya saba da jikinsa ya san ciwo ba sannan bai kai shekarun da zai fama ciwon ba idan aka yi ma yaro ɗan shekara bakwai ko goma wanda galibin mu masu irin shekarun mu a irin wannan shekarun aka mana wani sai wata uku bai warke ba kullun yana famawa kullun ya sosa da sauransu amma yaro kankani dan kwana bakwai din nan idan aka yi masa musamman a wannan zamanin da aka saba da dabia pampas ana lullube shi da famfas din nan shikenan duk sanda yayi fitsari da mun fitsarin ma karawa kada ka ce yake zaka zaka ga wani kwana uku kwana hudu kwana biyar ya warke musamman kuma saboda jikin shi ya dauke da sinadarai masu kariya gare shi fiye da sauran mutanen da suka riga suka girma da ka sai zama bai sha wata wahala ba kuma ba a yi mishi abin da zai zama an ci mutuncin shi ba ina ma na ci mutunci inda yaran nan yan firamare albani science wani yana firamare 3 ko firamare 4 sai kawai a ji a gaya ma eh, master ko principal a ce to da ala za a mai kaciya su ne yan wannan shekara aiko za ka wata guda ba zai zo ba sai kuma a ce yan ajin su zo gaishe shi gida su gai shi haka eh, eh, dabarara haka kaga an ci mutuncin shi ko ba gaskiya ba in a irin makarantu ne conventional makarantu ma sai su zo da yan yara mata da yan maza haka a zo gaishe shi a ta an mai kaciya kaga an kunyata shi ta yi wannan ya zama mushi abun kunya muddin rayuwa za a yi ta zole shi amma yana ɗan karami aka mushi ba ba wanda ya sa an mushi. sai ma an ba shi labari kawai a ce ai an mai kaciya wataƙila da sai ya ɗauka ma da ta haife shi to sannan akwai kuma cutarwa psychologically har ila yau zai zama yana da mugun jin tsoron wanzami daga wannan lokaci duk wanda aka ce mishi wanzami ya to zai dinga jin tsoron shi saboda ya taba ganin wani wanzami da a hukuncin shi ya zalunce shi ne wanda <laughs> shi irin yaro ya zalunce shi ne dole suna ƙara ƙarfafa wato karkata zuwa ga cewa a yi mishi tun yana ɗan yaro to in an samu yi mishi ranar bakwai ga wata babu laifi idan ba a samu ba ana iya yi duk sanda ya sawaka kafin da ya girma sannan saboda yaduwar cututtuka wanda suke ana daukar su daga juna ta hanyar jini da abubuwan yanka jiki da makamantansu ya da matukar muhimmanci a kiyaye wannan ko da wanzami ne na gargajiya zai mai yaro to ya mishi da sababbin blade kuma ga sanan a ko ana ce da su kai ya mishi da aska tashi da gargajiya zai kamar wata cuta daga nan wajen a je a siyo blade sabo surgery blade a yi mushi da ita idan kuma an kai shi asibiti ne fa biha wa ni'mat wanda su ma yan asibitin akwai wanda suka iya akwai wuraren da an san sun iya ko kuma wanda ba su iya ba ma'ana dai a nemi wanda ya san abin da yake wannan duk muna magana ne akan namiji za mu zo insha Allah darasi a gaba na gaba za mu yi magana akan na ta mace saboda controversy da yake cikin shi ya fi wannan wannan duka kowa ya yarda ijma'an ana yi wa maza amma akwai jayayya tsakanin ustazai da likitoci tsakanin yan boko da yan arabiya tsakanin masu bin musulunci zalla da masu ganin cewa sai sun hada da ilimin boko da zamani ko sun danyi wani 'yan dabarunsu ko su 'yan bincikensu ko kuma suna bezin hukunci akan kurakuran wasu al'ummomi to za ga akwai tataɓurza wanda har campaign akwai na ko internationally against abin da suke ce ma wato uh, woman circumcision ko kuma mutilation ko makamancin shi sun canza mai suna tun daga kan suna ma za ka ji akwai yanayi na zagi da cin mutunci a kai wa suna cewa wai ai cin mutuncin ya mace ne wulakanta ta ne da sauransu su kuma a can bangaren akwai hadisi wanda ke bai inganta ba cewa wai eh, makrumatun ne lil nisa girmama mata ne wannan shi bai inganta ba kamar da Sheikhul Albani ya bayyana a cikin ainihin littafin shi Irwaul Galil so a za mu zo yi magana akan wannan insha Allah yanzu abin da ya fi damu mu shine batu akan cewa ka ji daga cikin fawa'idu din da suke sa ainihin wato ake da kuma illa ta iya biyo bayan idan ba a yi ba wal maqsudu anna sibratallahi hiya al-hanifiyya allati sabagat al-quluba bi ma'rifati abinda ake nufi da ita ce shine abinda ake nufi da al-hanifiyya shine wannan addini na Allah wanda yake lullube zuciya ya rina ta da hasken sa wa muhabbatihi ya lullube zuciya da kaunar Allah wal ikhlasu lahu ya lallaba zuciya da yi ma komai dan shi wa ibadatihi wahdahu la sharika la da bautawa Allah shi kadai ba shi abokin tarayya wa sibgatil wa sabagatil abdan bi khisalil fitrati sannan kuma tarne jiki bayan tarne zuciya da imani da sanin Allah sai kuma tarne jiki da fitra irin su alkhitan din da sauransu da makamantansu malam ya ci gaba da cewa a ah, walihada يذم الرجل ويشتم ويؤير بأنه ابن القلفاء إشارة إلى غلمتها وأي, وأي زينة وأحسن من أخذ ما تعالى وجاوز الحد من جلدة القلفة يتشي دم هكذا كتشيوا أجاهلية أقول لا رباوة سنا ين آه، أينهم واتو زاجي أتشي متين يبن القلفاء ya kai ɗan gidan wato ɗan gidan masu loɓa isharatan ila gilmatiha zuri zuwa ga cewa a zakarin shi na ɗauke da loɓa da ta zoɓa wa ayyu zinatin ahsana min akhadhi ma tsala wa hadda me ya kai kwalliyan abin da ya wuce kima a cire shi a datse shi min jildatil kalfa daga wannan loɓa din wa sha'ril ana da gashin hammata wa sha'ril ibti Ah, sorry da gashin mara wa sha'ar al-ibti da gashin hammata wa sha'ar sharibi da gashin ainihin baki wa ma tsala min zafari da abin da yayi tsawo na farce fa inna shaytana yahtabi'u tata zalika kullihi wa ya'lif shaytan yana buya a bayan duka waɗannan abubuwa kuma yana sabo da su maboyar shaytan wa yaqtunu fihi nan yake yin ma dabasa nan yake zuba jarinsa hatta innahu yanfaku fi ihlilil aqlaf wa farjil qalfa yana yin ainihin wato huri ya hura iska ta cuta a cikin ramin loba da farjin mace wadda ba a yi mata kaciya ba ma yanfaku fil maktuni ma la yanfaku fil maktuni inda ba zai samu hali ya hura a cikin wato wanda aka mashi kaciya ba dan shi bai da loba babu inda wannan iska za ta buya wa yahtabi'u fi sha'ril ana shedan yana buya a cikin gashin mara wa tatal azfari yana buya a cikin ainihin wato ƙasan faratu dogaye fal ghurlatu aqbahu fi mawdi'iha min az-zafar at-tawili wash-sharib at-tawili wal da take rufe ta fi muni fiye da munin dogon farce da munin dogon gashin baki da munin ainihin gashin mara tafi munish wala yakfa ala bil hiss salim ko bihil ghurla wanda duk yake da hankali da zai gane wannan kuma fi izalatiha min at-tahsini wat tanzifi wat tazayyun da kuma abin da ke cikin kawar da ita na tsarki da da tsafta da kwalliya da kuma gyara ciki ولهذا لما ابتلى الله خليله إبراهيم بإزالة هذه الأمور فأتمهن جعله إماما للناس ذاك النبي إبراهيم عليه السلام yayin da Allah subhanahu ta'ala ya ainihin umarce shi da ya yi wannan aiki ya jarabce shi sai yayi ya cika aikin sai Allah ya sanya shi ya zama shugaba ga al'umma hadha ma'a ma fihi min baha'il wajhi wa biya'i da kuma abin da ke cikin haka na ainihin kwarjinin fuska da haskenta kamar da muka fada wa fi tarkihi min al-kasfati allati tura alai da kuma wato barin loban da yake jawo rufewar fuska da lalacewar fuskan mutum da kankanta idanunsa wanda ake gani a jikin masu haka wa zakara wa qad zakara harbun fi masailihi amma maimuna zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat lil khatinati idha khafatti fa ashmi wa la tanhaki fa innahu asra lil wajhi wa ahza laha inda zawjiha wannan ta fara magana ne akan ainihin kaciyar ƴa mace cewa aka ce maimuna ta ce da me kaciyar ta ce da mata da za ta yi ma wata ƴa kaciya idza khafatti idan kika ainihin wato bare abin fa amshi wala tanhiki ki cire dan saman zankon ne kar ki ji mata rauni kar ki ji mata rauni to wannan irin jin raunin shine ake yi kabilar Zulu a ƙasar South Africa da wurare irin Kenya da makamantansu da Zimbabwe suke yi mata irin wannan mummunar kaciya wadda kuma sai mace ta zama budurwa ta isa aure ta balaga za a zo a tara su a ƙauye akwai lokaci na musamman a shekara da kowane ƙauye suke ana kiɗa ana kama su ana saka ainihin wato wuƙa ko wani lauje ana fafare musu al'aurarsu wanda daga nan an halaka su kenan gaba ɗaya sai abin da ya sauwaka to wannan shine kaciyar mata da turawa suke faɗa da ita a bisa salon wauta irin na mutanenmu da suka yi ɗauko kowane abu foreign da suka ɗauko shi da kawashi na nan ƙasa suka ce nan ma ana yi ƙarya ne mu nan ba a yin wannan abinda ake na kaciyar mata sananne ne ga wanda ya san shi na farko dole a samu ƙwararren wanda ya san abu muka ce ƙwararre ba dole sai likita sojan ba ta yi wata ungozo mace ko wata tsohuwar mata da tana yi kamar yadda mala albani namu yake gaya mana rahimahullah wani ɗan zanko ne kamar kan gyaɗa ko ɗan abin da yake ainihin ya ƙaru a kan wake yadda yake jikin asalin doron zankon farjin clitoris ɗinta kenan sai aka ɗan ɓare shi kawai haka shikenan wanda wannan yakan daidaita sha'awarta ba ta iya zama ba ta zama mai jaraba fiye da kima ba ko kuma ta iya ƙin yadda da namiji gaba ɗaya ba sai zama ta koma mutawassita wanda shine kuma daidai dama abin da ake so ta kasance bukata gwargwadon hali irin ta ɗabi'a kaji shi ta take cewa wa ahza laha inda zawjiha wannan kuma zai sa ta zama ta samu shiga a wajen mijinta domin mijinta in ya kasance ba ta yarda da shi ba ta samu farin ciki a wurinsa ba ko kuma in ta zama mishi rababbiya wacce ba ta barin shi ya huta kaga wannan ma za a samu matsala ko ina ganin saboda kurewar lokaci za mu saurara anan sai Allah ya kamu karatu na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum